yayin da dai shugabannin jam'iyyar a jihar ke ma cewa suna kan bakansu na cewa ba da yawunsu ba yanzu haka wasu kososhin jam'iyyar sun kira wani taron manema labarai domin mai da martani ga shugabannin jam'iyyar na jihar alhaji yawo samaila mayu kusa ne a jam'iyyar apc a taraba ya ce fa suna tare da zaɓin da shugaba buhari ya yi yana da kyau mu fito mu gaya wa duniya cewa wannan ra'ayinsu ne ba ra'ayin apc taraba da yan taraba gaba ɗaya ba domin buhari yana zakulo waɗanda suka san abin da suke yi ba waɗanda suke son kansu ba ba sa kula da jama'a wanda ya kasance fatima ma yanzu a taraba ta wargaje. Shi ma wani jigo na jami'ar APC Umar E Umar ya yi makarin karin haske ne game da wannan sato kasa katsan. Cewa jami'ar APC kacokan bata yarda ba ba haka bane. Dalila shine a local gamman na jalingo da wasu 'yan local gamman daban-daban sun haɗu sun yi ciccirindo aka ja ka zauna da state chairman ardo wadda ni ina ciki da sunan wannan matsala da ya faru ba matsala ba ne alkhairi ne mun masoya buhari ne masu biyayya ga buhari ne mun yadda uba ne kuma biyayya gare shi biyayya ga allah ne don haka duk abin da ya kawo mana na alkhairi muna na'am da shi kuma mun gode to sai dai kuma shugabannin majam'iyar sun komai da martani ga waɗannan kalamai alhaji abdullahi ade wanda ke zama shugaban matasa na jam'iyyar ya kuma bayyana matsayinsu tare ma da fatalin cewa a wayan nan da yan neman tuwo ne kawai yan bugel muke kiransu ba yan jam'iyyar apc na gabaɗayansu har yanzu fa muna kai mu ba mu yarda da shi ba don ba dan jami'a apc ba ne har ku sani fa har yanzu shi wannan musa bajaji yana cikin 3 delegate na pdp wanda suke kotu suke ihu a kai suke maganan eh, shari'arsu da suke nan yanzu haka dai waɗannan sunaye da shugaba buhari mika na gaban 'yan majalisar dattawa wanda don haka ne ma kuma na ji ta bakin dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazabar taraba ta tsakiya wanda shi ma dan jami'ar apc ne sinata yusuf a yusuf shi mr president a abu ne yana da dama ya ba duk wanda yake so wanda ya cancanta a bashi wannan appointment amma fa dole a bi ka'ida ka'ida me za a ce zamanin siyasa muke zamanin demokrasi muke yi dole ne kuma in za a yi wannan a tattauna da mutanen gida you know, ai consulting dinsu a tabbatar lallai wa'annan wanda suka yi mana aiki ne suka yi wa fati aiki ne ko wanda ba su yi fati aiki ba dole ne a yi wannan cancanta in ba a yi ba to ba yi wa mutane adalci ba. Masu fashin bakin harkokin siyasa dai na ma kallon wannan sato kasa kazin a matsayin tsohon rikicin da ke binne a jam'iyyar wato tsakanin 'yan bangaren minista Aisha Jumai Alhassan da kuma 'yan mun kwace jam'iyya wanda kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.